من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا وشفيئنا يوم القيامة محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين wa alihi wa sahabihi wa matari a hunbi in sani ilayen rajini amma ba da asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jima'atun musulmi in ba mu ce ba a cikin wanga littafi da muke karatu shine riyar musallihin a daidai kowace rana alhamis irin rana irin ta yau shekaran jiya mun kwana babu na goma sha daya inda mun ka fara bayani a ciki sai mun ka tsaya wannan babi shine babin mujahada ma'ana yin kokari akwai yin kokari na wanda mutum ka yi na karan kansa akwai kuma yin kokari wanda mutum zai yi don kai ne kuma don waninsa allah maɗauki sarki ya faɗa mana a cikin wannan sura wato suratul an kabuta a 69 cewa lallai waɗanda sun kai kokari a cikin haƙƙin mu hadisi na 95 zama tashi lallai waɗanda sun kai kokari a cikin haƙƙin mu wato hanya mu wato saboda addini mu ma'ana duk abin da kai kai saboda Allah Allah ya ce to za mu shirye da waɗannan mutane ga hanyoyin mu ma'ana za su yi aikin Allah ba tare jin wuya ba ko wata kasala ko wani guna-guni ba don ku haƙiƙa Allah maɗaukin sarki na tare da masu kyautatawa kowane ɓangare ko yana taimaka musu hadisin za mu tashi shine hadisi na 95 a ƙida hadisan wanga littafi ya ce fal hadisi na farko a cikin wanga babu na 11 an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an karɓo daga abu da Allah ƙara da shi ya ce manzo rahama alaihi salatu wasalamu ya ce inna allaha ta'ala qala <clears throat> lalle allah maɗauki sarki ya yi magana da kansa ya ce man adali waliyan duk wanda ya min ƙiyayya da wani masoyi mutum wanda abawa allah mai yin addini saboda allah mai tsayi shina ta kowane bangare shina tsayi ga shari'a ta allah to duk wanda ya ƙiyayya da shi ko kula makirci ko ce sai ya ga baya garai to allah maɗauki sarki ya ce faƙar azan tuhu bil harbi to ina mai sanar da shi ina anasa min cewa a faɗa mai shi hito mu yaƙi in ji allah saboda haka shi ya hau ganin duk mutum ya imani da allah imani na gaskiya ba imani na shirme ba duk wanda ya ɗauka mai mataki to ga kai ne a ganka makara saboda haka in dai kana tsoron allah kuma kana yi saboda allah kada ka waiwaya ga hamin mai hana ka ka ci gaba da yin wani al'amari ko da mutum ya tunkare ka bai ma komi matsayar dogaron ka na saboda Allah na sai in akwai kisisi a ciki dada shi ka Allah bai yarda da kisisi ne ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftara ko min maftaratu alayhi wato bawa bai taba kusata gare ni ba da wani abu da an mafi soyuwa gare ni kamar abin da na daura mai na ce wajibi na shi ni ya aikata shi idan Allah maɗaukin sarki ya ce abu wajibi na kai yanke kai tsaye tun da Allah ya ce wajibi na a yi shi kai da kai kuma ka yi to Allah maɗaukin sarki zai ka saboda ka tsaya ka mai aiki ya ɗora ma aiki ka yi ka ga yanzu wanda ya imani da Allah yana sallah yana azumi yana zakka shina da walitaka ta Allah kuma Allah yana tare da shi to wanda ya ƙara tsoron Allah ya ƙara na da sun alheri ga mutane da sauran ayyuka na ci gaba kaga shi ko ya kara daɗawa bisa ga abin da an wajibi gare shi kaga gwargwadon ƙurji ko gwargwadon ruwansa bawa bai taɓa kusata gare ni ba ga abin da an mafi soyuwa gare ni ba kamar shi aikata abin nan da nake a yi bisa ga ilimi bisa ga yaƙini in an kai wannan abu za a samu tsira bisa ga imani da allah ya wajauta wannan abu an ka shi ba don jin wani ba ko don sun wani ba wa ma ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin a hatta uhibbuhu wato bawa bai gushewa shina ta zama wato shina ta kusata gare ni bayan na so shi saboda ya aikata wajibai shina ta samun kusata zuwa gare ni bin nawafil da ayyuka na ƙari bisa ga farillai nafilar sallah ce bayan ka haida zaka na ka sadaka sadar da zumunta faɗin abihu na alkhairi yin magana mai kyau tsayawa ga gaskiya da al'amura ko wa'anni iri na babu karya ba yaudara ba zalunci kaga za ka samu kusata ga Allah sai Allah ya ɗora buɗe ma hanyoyi ne na arziki kana samun su ko da ana ganin kamar sarkahewa za ka yi Allah bai yadda ka sarkahe saboda yana son ka ka kusace shi fa'iza hata uhibbu ha in so shi in ƙara so ne bisa ga wancan so da nika mai na aikata wajibai tunda ya ƙara na rubuni fa'iza ahabbtu Allah ya ce in so bawa na kuntu sab'ahu allazi yasma'u bi sai in zan ni ajini da ka ji da shi sai ya zan shi duk magana wadda ba ta gaskiya ba ko an tambaye ta ya ce ai malam ma na mace da wannan al'amari saboda ni ni inda an kai abin nan mace saboda shi shi na ganin ba abu na wanda abin ya samu aure ba sabanin mutumin da Allah bai zanje sama da shi kan su faɗa ɗaya kai ji na magana ta yi watsa ta ƙarya saboda mi bai samu wannan eh, ganima ba wa masarurin lazi yusudu bi kuma Allah zai zan ganin sa wanda suke gani da shi sai yanzu yana iya gane gaskiya yana ganin ta kunkun kuma yana aiki da abin ta yi don dama wanda ka aiki da gaskiya shi ya gane ta in mutum bai aiki da gaskiya bai iya gane ta kai ta lura sai sai ce shi dai gaskiya ganin ka kamar dai abin nan ne wancan dai haka ciki wa yaduhu lati lati yabdishu biya da kuma hannu ne da yake damka da ita Allah ya ce zai za hannunsa duk abu ya sa hannunsa Allah zai samu masa albarka a ciki wa rijlahu lati yamshi biya zai zan kafafunsa Allah ya ce zan zan kawarsa da yake ta yi a ita sai ka ga ana ta aikata aiki na banna bai zuwa saboda mi saboda Allah ya riga ya zan kawar ta bai iya ɗauka kawannan shi ta wani sabo da ita ka ga mutumin da ya zan hakan ga da yawa shi kasashen wani al'amari ba dai wanda ya san gaibi hakikani sai Allah amma Allah ɗauke shi na iya ba da ilimin hasashe ga waɗanda ya ga dama su yi hasashen abu kuma su ci mai ita kufira su mu'mini mutum wanda an mai imani mai tsoron Allah ku kiyaye wa hasashen da shi kai wa fa innahu yazuru bi nuri Allah da hasken Allah shi gani Allah ya wa hankali a cikin zuciyarsa na da haske a cikin zuciya yana aikin ka abu wa in sa'alani Allah ya ce wanda a hakan ga na ta aikata aiki alheri gare ni in ya roƙe ni a tuhu ina bashi shina yi wakila ka roƙi abunan duniya ba ga an baka shi ba aji kina can lahira a aji ma wala in ista'azani kuma wallahi in ya roƙe ni tsari in tsare shi ga wani abu law izannahu zan tsare shi sai ka iska ana dibin kamar bala'i bai faɗa sai ka ga bala'i bai faɗa sai kai an ce kai yanzu misali kamar kana mutumin kirki sai kai an ce hmm, wallahi ƙarya haka ai ko suna suna da wani taimako da suka ka gani saboda shi bai da tsare Allah ne ba ruya ista'azani ruwa an yi ruwaya da nuni an kace an karanta da nu'ara kamar yadda muka karanta shi nan wurin ga wabil ba'i kuma an karanta da ba kama a ce ista'azabi ya nemi taimako gare ni alhadisu sani hadisi na biyu an anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas allah ya ƙara da shi an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi rahama sallallahu alaihi wasallama fi ma yuhi an rabi azza ga abinda annabi ya ruwaito daga sa madaukakin sarki allah mai girma da ɗaukaka ƙala allah ya ce idza taqarraba Eh, za ta al-abdu ilayya shibran idan bawa ya kusa ta zuwa gare ni gwargwadon ta ƙa taqarrabtu ilayhi zira'an zan kusace shi da ta wato gwargwadon zira'i kuma ko yaushe ka ƙara nutsuwa zuwa ga Allah to Allah maɗaukin sarki shina ƙara yassari al'amura gari ka wai za ta ƙarraba ilayya zira'an in ya kusace ni gwargwadon zira'i ta ƙarrabtu minhu ba'an ni ko zan kusace shi gaba daya wa iza atani yamshi iya to mina tahiya ataituhu har wala tazattu masa da gaugawa kaga nan in ka kula shi dai Allah bai shi kwato ki amma dai abinda aka nuna wa nan matsayin kallabe ga Allah to Allah madaukin sarki shi na nan tsare da kai kuma duk inda ka tai Allah na nan da kariya ta gari ka Allah zai shi ka amma kada ka ce ka fada kuma ga inda za ka halaka kanka a rahul bukari a salisu hadisi na uku a ibn abbas radiyallahu anhu ma kala an karbo daga da Allah kara masa da ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ni magabunin fihi ma kasiru min nashi wato a ni'ima guda biyu ni'imomi guda biyu an rinjayar da mahi yawan mutane a cikinsu kuma aka yi musu kamun gasu a sihatu lahiya wal faragu da samun dama kana da lahiya lokaci ya wuce ba ka samu aikin da ka yi ba kana da dama daidai ka aikata abu ba ka aikata ba har a cima lokacin da lahiya ta kuce ma dama ta kuce ma kaga ka zama gabu ne rawal bukari ko ko kuma kana da lahiya ka ci gaba da aiki da ita ka gama makon ka zama banza sai ka ci gaba da aiki da lahiya nan da allah ba kana ta aiki na lahiya allah ya baka dama kana ta aiki na damar da allah ya baka ko da lahiya ta kuce ma damar ta kuce ma to ana baka lada ta sakamakon wannan aiki da kai saboda haka wanda ya samu lahiya ko dama shi yi amfani da damar da Allah ya bashi kada Allah ya baka lahiya kana da kurce ka da ƙarhinka ka ɗora bin mashiri ta mutane kana aikata aiki na sunai ba karatun ƙur'ani ba karatun ilimi ba tsayi ai ibada daidai ba tambaya wadda aka wanka janaba ba tambaya wadda aka arwala ba tambaya wadda aka taimama haka ɗaya kana yawo sagagan sagagan an kai magana ɗaya ka sa in tuwa ɗaya ka ɗarme in an kai magana ɗaya ka ci mutuncin mutane ka gani ba ka yi amfani da damar da Allah ya baka ba hata kuce ma a rabi'u na hudu ana aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah kara mata yadda annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kana yaqumu al-layl lalle annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsayuwa da dare yana sallar dare shi ta sallar da dare shi ta sallar da dare shi ta cikin dare shi ta sallar in ya kare in yayi waɗanga raka'o'i ya sallame shi kuma shi waɗanga ya sallame shi kuma shi waɗanga ya sallame hata ta taɓa tsara ƙadamahu har duga-dugai ne ko ƙawahu ne su kumbure bayan sun kumbura can wata na sai su fashe ruwa su ɗora shi ta saboda dama sun kumbura da kafa ta kumbura sai jini ko ruwa har su ɗora ɗaɗewa ma fa qultu lahu sai Aisha ta ce sai nace ma annabi wata rana limata sun wa hadha wanshin ya rasulullah me yasa kake ta sallolin dare haka na wanda kanka ga kawon ka sun kumbure wata rana ma suna tsagewa hakan ga eh wa qad ghafara lahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara kuma Allah ya faɗa cikin Qur'ani cewa ya gafarta ma zunubin ka da ya rigaya kai har wanda ba ka aikata ba Allah ya hima kuma kaka ta halda kanka da wanga aiki qala sai annabi rahma alaihi salatu wassalamu yace afala uhibbu an akuna abdan shakuran shanito tunda Allah ya gafarta min abin da ya gabata da har abin da ban aikata ba Allah ya yahe ni dama dai shi annabi bai sako kuma bai aikata sabon ba sai yace shin to ni ba zan kasance ba mai godiya ga Allah ba ashe cewa ɗai ka gode ma Allah ga baki wannan godiya ta ta baki in haka ya saboda Allah akwai lada in kuma mina tana dai kuma ba lada to amma abinda a godiya in Allah ya baka lahiya kai aiki da lahiya ka in Allah ya baka dama kai aiki da daman nan shi kenan ka mai godiya kake haza lafzul bukari wanga lafzi na bukari wa nahu da makamancin sa yusta a cikin wato muslimu kenan a same shi a cikin bukari da muslimu min ruwayatul mugira bin shu'ba daga ruwayar mugira dan shu'ba alkhamisu na biyar an aisha radiyallahu ana an karɓo ne daga aisha har yanzu Allah ƙara da ita annaha qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakal ashru ahayal layla annabi rahama a salatu wassalamu ya kasance in kwana goma na karshe sun ka shigo sai da dare kwarai da gaske dama yana salolin daren tunda hadisi ya riga ya nuna can sama to in kwana goma na karshe suka toga ramadanu shi kan yawaita yin ibada kuma ciki shi rayar da wannan dare gaba ɗaya da ibada wa ya kazo ahalahu kuma yana tayar da duk iyalansa ya ce su tashi su ci gaba da ibada cikin wannan dare su samu wannan rahmaniya da a ciki saboda haka wato kada kai magidanci ka kyale ɗaya ga gidanka ana aikata ayyuka na fasadi da sauransu musamman irin kasasuwan gada da aka ansowa na jindir mata jindir maza jindir ko da yake ma yanzu saboda rikicewa ma ba a ko gane yawancin mace ba wai abin da an ka aje sai in ta ɗebe tuwa ta duka shi sun ka aje in an ka ce ai zanta take ta ce wallahi ƙarya na ba zanta take ba wallahi gata na ko tuwa ta gata ta saki damcinta ta saki ƙaurinta da ta duka gata nan wallahi nan baya ta hirce su wai kuma ba zanta take ba su so gani saboda mi saboda rikicewa da bin al'amari wanda ya kauce ma shari'a to in wannan kwanuka na goma sun ka taho sai hira da dare hita da iyali ne wajen da shi ƙara ƙoƙari hita ke ƙwarai ko wa shadda al sai he wato hidar mai bukuru nashi ma'ana dai yana tsayin daka eh muttafaqun alaihi an dace ga wanga hadisi wal muradu abin nuhi al-asharu al-awakir wato cewa kwanakin goma ɗinan da kake rada dare al'awakiru na ƙarshe mai shahar ramadan daga watan ramadanu wal mi'zaru abin da aka ce mukuru al'izaru wando irin jabto wa ho kinayatun wagga wata magana ta kamar wata kinaya ta mamako a yato karar a hudu abu sai a samu wani wanka da kamar jirwa ya yi a ne ita zalin sa'a cewa in wannan dare ya yi ba ruwansa da mata hawa ke mace ke sani ko kusa gari baki yau ke ciki da ukamai hankali saboda ya shiga daga ibada ce ashe kaga mace yana da kyau ta fahimci lokacin da mijinta shi ka bukata abu da lokacin da bai bukata abu kata ce a kowane lokaci ita dai tana zama da shi yau shekara su biyar ko shekara su goma ko sha biyar amma ta ta gane abin da kai mai daɗi ƙarya ta kai ta fahimci abin da kai mai daɗi ta fahimci lokacin da ya so abu ta fahimci lokacin da bai so abu da wannan lokaci ya ta wanda bai so abu ta sani ta bari ba shi a zaman lahiya ba tun da ita ƙasa dole fa wanda a ƙasa yana so a zaman lahiya da ya ƙasa shi wakila aka ce almuradu abin ni ai tashmiruhu shine jaya hannu wando ne ko kahu ne wando ne lil ibada ga ibada ma'ana tsayin da ka haka yana ibada yuqalu ana cewa shadattu li hadha amri mi'zari wato na dare mu na ga al'amari ma'ana ri dai na riga na kama shi gadan gadan eh ai tashammartu na jaya hannun tabuwa wata farraktu lahu kuma shi ɗani ba lokaci ya ina aikata shi eh, a sadisu hadisi na shida cikin wanga babe ana bi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ƙara yadda da shi qala abu hurairah ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mu'min al-qawiyyu mumini mai ƙarfin imani wanda shike shina iya faɗin gaskiya ga kowa shina iya aikata aiki ne wanda an gaskiya bai jin raɓa kowa bai jin kunya kowa bai jin nauyin komai ga aikata kowa daga aikata aiki wanda an alkhairi wanda Allah ya umarni wannan mumini mai ƙarfin imani irin hakan ga khairu shi alheri ya yi zama alheri wa habu ilallah kuma ya yi soyuwa ga Allah mai almu'min da baifi ga mai imani da amma rauni wanda yake shi babu ruwa da an dafa da an tsame guda shi babu ruwa ne sai ka ji an ce ai shi wa ne bai da matsala don wallahi an dai harka abubuwa na shi wallahi babu ruwa ne kaga yawa addini alkahu da kaji an ce mara shi gaskiya ya ce wani babu ruwa ne ya samu dama wanda bai da gaskiya bai kannaka kai mai gaskiya a dawa kuka walla karaji ko wato mai imani wanda a mai karhi ya yi mai imani wanda a mai rauni saboda haka in kuna da shugabanni waɗanda a masu kirki masu ƙarfin imani masu tsaye ga addini ni a daidai ku yi ku taimake su ni a taimakon za ku yi musu ku ƙara ƙarfafa su ga aikin nan kada ku ta can wani ku muku muku damar cewa ai ko shi kaza ka shi ke sai ku dore mai walakanci ka in suka rinjaye wancan shugaban naku tun an san mugura ma'ana shi wanda bai da gaskiya fa abinda aji mai gaskiya mugura bai da bai da imani shi haka aji to in sun ka samu sa'a ta sun kai mai galaba gare shi wancan gare ka sun kai saboda haka kama jikinka hmm, kama jikinka wato wa fi kulli khairin wa kulli kullin khairu amma ne da mai imani mai kari da mai imani karami ne akwai alheri sa don duk wanda imani da Allah akwai alheri sa inna laha la yudi ajal muhsinina eh ko ma taf'alu min khairin to ko to a halin alama yan fa'uka kuma kai kwaɗai ga duk abin da ka umarnin ka kada ka taho Allah ya hore ma rayuwa Allah ya hore ma ƙari ka taho ka bi dare ka kwana kana kallon kasa so banza a sa kasa ɗin kana ga iya ƙari ai na kalli kasa na ɗaya na biyu na uku wani na kalle ku ka san ita wacce lokacin ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza kai yanzu Allah mai afa'i da wanga abu ka bi dare ɗai maimakon ka karanci aya ishirin ko aya biyan ma ka haddace ko sura guda ko kuma ma aya guda ma ka ce ta da dare ko ka samu wasu addu'o'i kai ta yi har kwana ya dauke ka ko ka samu wasu alkaru kana yi waɗanda am asura kana yin su har kwana ya dauke ka shike sai ka kulla kallon banza kana kallon har shi kari ku riba ku ganin jama'a fa Allah ya halitta mu yayi ya ba mu abin da muka so duk abin da muka so an ka ba mu in Allah ya ga dama ga kada ranka wallahi baka kwana a sakan ma ciwo ga kwanci kana so kai kwana kowa ya tunda kwana to sai ya kwanta kuma ga jikinka daidai an ka taho na yi wani ya jiki lafiya ka zini hmm, kisa ita ya taho ita ba ga jiki ne ba bai iya kwana wallah Allah ya saka mai ciwo ciki bai iya kwana amma ka gani ya mance har dama ta ta kuti Allah shi mai tsari wa fi kulli ko a kai kwaɗayi alama yin fa'uka bisa ga abin da ka umfanin ka wasta in billahi ka nemi taimako ga Allah ka ka nemi taimako ga wani kamar mutum ma bara mana ce ai kana gane kurin ka wani ne ma kullum ni shi ka ima in ka iman da Allah ne kai yanzu wanda ya zama cikin mahaifa shina ɗigo mani ya zan jini ya zan ɗauka an ka tsaye cikin yayin nake ke nan hina nan har ya ta hina ɗan yaro bai san kowa ba har ya girma hina rere har ya tashi wai yanzu bayan ya girma wani ce mai wai wai ne wani abu <laughs> akwai rini wani kaji wala ta ajiyar kada ka kasa fa wani a sabaka shewan in wani abu ya same ka fala ta kul kada ka ce lau an fa'altu eh, eh, ko kana kaza ko kaza sai ka ce a inda na aikata kaza ai da kaza kaza zan samu kaka ce haka nan abin da za ka cewa haka Allah kaddara hmm. eh. walakin ka ce kaddara lahu haka dai Allah ya kaddaro wa ma sha afu Allah kuma abin da Allah ya so wai Allah ya yi haka Allah ya so haka abin ya shi eh fa inna law cewa da dai na yi kaza taftahu amala shaytan ita za ta kawo aikin shaytan shiga ciki shi ko shaytan ci gaba da yakin mutane don shi shaidan da abu ya same ka kace haka Allah kadara kai kai irja'i ka bar mu Allah bakin ciki kai sai ya ji mugun bakin ciki ka ga mutum ya yanke min kanna eh, wa abin zai cewa kadarar lahu haka dai Allah kadara wa ma sha'a Allah haka Allah kuma ya so aikata addini eh, ko kadar Allah Allah ya kaddara saboda a shi zama mutu a ko a asabi'u eh muslim haka rawaito asabi'u na bakwai kaga duk dai in ka lura waɗanda gano duk aiki na na tsayi a tsayin daka in baka tsayin daka ba ba ka iya su don wani ma an kawai hmm? ka yana yiwa komi a ce wai tsaye komi a ce wai mutum shi bai ayyan komi komi ɗaya in kai kaza su ce ai addini na ba ayyan kaza kaza aka yi kai mutanen da akwai kici wai suka addini shi wai shi ku shi ya rasa gani ko abin ya ta kuɗi mai kai wanda ya zanci ne da shani ne da shi da komi nashi ka ce la haula babu dibara wala quwwata babu qahi illa billahi sai ga Allah ka ce kuma ga wani abu naka ina yake wanda bai da ƙari bai dibara sai ga Allah kuma ka dawo ka a ai ka zan nan kaga an samu Allah wala Allah ya mu tsari asabi'u na bakwai anhu daga gare shi shi abu huraira kenan ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujibatu naru an wa wuta shingi an sa ai mata dandar ni irin wangar aka a shinga ta wuri ka awaki fiti da shubuha da shubuha shubuha nan shubuha ta ta ta eh da shawa ta kai da shawoyi shawa ta ta shubuha eh shawa ta Eh, fitina ta ta shawa ko fitina ta shubha ma'ana dai shawa ta shawoyi biya abin da ba gaskiya ba kenan kaga abu wanda ba gaskiya kaga shawo ne kai da amma imani sai kaga cewa mutane ai hauka ai su kami a kyawun ga abu eh yanzu in ba ku wani misali mutum wanda ya zan shi ya san ciwon kai ne ko da lura ta laɓe su an hakunna mai irin kasafuwan na eh, eh, zindin ɗin shi na yana kallo yana kallo a yau ka ga ya kwana wani ya kwana duk shi bai kwado ki wani <laughs> ya kwana dai Allah ka cece mu an wakatan wato wuta shingi da shawoyi aka kawo abubuwa can ciki an kasa kamar yanzu a shingace eh, gonan kankana ko don da ita ka yi yanzu ko ko a samu su yalo da su sure da alayyahu a saciki kaga dai duk kayan dai gwari a saciki dole dai a kama in ba ka so kana so wanga sai a kawo ake gona a sai a samu abashin gaci kaga in ka kira ka kira ta ka baka irin komai za ka yi sai ka dan shiga ka dan debo kai tuho to haka an kawo wuta da zaran ka aikata aikin da haka so ka gwacce wannan shigi ka fada ciki eh Allah shi matsayi wa hujibatul jannatu ita ko aljanna an riga an yi mata shingi dul makari da abubuwan da ba a so abubuwan da rai ba ta so sai an ka shingi da su don haka in ka rutsa ka tunkuɗe wannan bukaru din ka hoshe da nin nan ka tarkata itacen nan ka aje to sai ka shiga aljanna kenan eh ma'ana in an ka ce to aiki kaza sai ka ko wahala wallahi kuma ga mutum bai samu komi eh kaga sai ka ga wahala to amma da kai kokari ka aikata abin sai ka ga an ɗabe ma wannan shamaki ka shige ciki don haka in mutum aikata abin da ya kaso sai a ɗabe shinge shi shiga wuta in mutum ya aikata abinda shari'a ta ce sai a ɗabe shingi shiga aljanna Allah ya samu ciki aljanna ya tsaye da wuta mutafaku alaihi wa fi riwayat al muslimin ga wata riwaya ga wata muslimu hufat an kewaye badala hujibat wato badalayin cewa an kewaye din wa huwa bi ma'anahu ai ma'ana ɗaya ne ai hu wa ha hadal hijabu tsakanin a wuta ko tsakanin aljanna akwai wannan shamaki da an ka ambata fa fa fa'alahu in mutum ya aikata ɗaya daga cikin shingunan nan da kala ciki yayi in ka aikata shawa ciki kai ka kwabe da nan can kai in ka aikata aikin da ba ka so kai mutum wanda shari'a ta sa tun da aikin shari'a wuya gare sai ka shiga aljanna a saminu na takwas an abi abdullahi huzaifata bin limani daga abu abdullahi huzaifata limani radiyallahu anhu ma'alla da su kala ya ce sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata ce. ya ce wata rana kakkaɓi na ja ni shi ne wanzu Allah ya tashi saloli ne da waya a samu wanda kabi ne da dare sai ɗaya nan shi hu zai fito kan gajen ya kai shi sai ɗaya bi wanzu Allah sallallahu salama sallah ta dare ba a sallar farilla ba ta dare irin waga ta bi lada saboda kusan can hadisi ya ce muna annabi yana sallar dare sai kawai ta kumburi har ma ɗaura da wani to kai wanda bai iya wanga abubuwa shi na bi ne to sai ya bi shi fafta ta halbakara ta ce ina nan ina nan sai ɗaya da ya karanta fatiha sai ya buɗe suratul bakarati duk yawan ta kamlin lahi karance ta fa qultu yar kawai inda almi'ati sai nace a kina karatu sai nace to kina ya kai a ɗari kila ku iya wuri kana ji ko sun mu da sai ya wuce kyar ku iya fa qultu sai nace haka ne yusan biha fi raka'atin to kenan cikin wa a duka gaba ɗaya karanta bakar zai ya kai karshe fama ba sai ya wuce ya kitsayi a fa kulce yace sai nace yarka ubiha kila kila zai yi ruku da ita ko sun mutu ta hannu sa'a sai ɗaya buɗe sun nisa kuma bai ruku ba yana nan wa tsaye fa a ya karance ta ku sai yace kila iya rabin ta kila ya gama da wancan har dai an haƙa ayi ta bai ga an ruku ba sun mutu ta ala imrana sannan sai ya buɗe kuma ala imrana ya karance duk fa a ya karance ta duka kuma ya kara'u ga yana karatun ga mutane silin sannu sannu bai sauyi sannu sannu sannu sannu shi ka yi ya zama bi ayatin fi ha tasbihun kuma duk aya ya tuho gare ta wanda akwai tasbihin Allah cikin ta sai ta sabaha sai ce subhanallahi kana ji ko kadiba ha gani wanda bakara hada alimuna da nisa'u wai zama rabi su'alin in ya tuho ga ayar da akwai rahama ciki wanda ya kamata a yi roƙon abin wuya ko lahira sai ya roƙe shi sannan ya wuce ta'ala sai ya ruka wai zaman rabi ta awuzin in ya wuce ga ayata wadda addare a nemi tsari daga wannan mummuna abu ta awaza sai ya nemi tsari kuma sun maraka sannan sai ya ruku ruku'i faji ala ya kula sai ya sanya yana cewa subhana rabbiyal azim shina cewa subhana rabbiyal azim shina ta cewa yana ta cewa yana cewa fa kana ruku'uhu na hawa min qiyami sai ya zan ruku in ga ya dade kamar irin karatu surorin can shi wani yana nan da shi wa amma ka ya daga na ko kana ji ko sun makala sai ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ya ce sami Allahu liman hamidahu ya dauko daga rukuni rabbana lakal hamdu ko sun makama sai ya tsayi ne ne ba sanje da haka dide shi ba kiyamar tsawila ya tsayi mai tsawo kariba min ka’a kamar irin kusan ruku'in da yi sun sajada sannan sai sajada faƙala subhana rabbiyal a'la ya tsoye faɗin subhana rabbiyal a'la su kana sujuduhu qariban min qiyami sai dan sajada tai ta yi kusan tsayin da yi kaga ai ya fama ko rawahu muslimu haka muslimu ya roto ga hadisi to ku bari ku ja gaba a tasiru da tara annabi mas'udin radiyallahu anhu qala an karɓo daga dan mas'udu Allah ƙara mai da ya ce sallatu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma lailatan ko shi ma wani kakkabi shi ma yayi hakan ba wai irin kakkabin gada da muka ba a'a shi wai dai tsotsai ya jahi haka shi ma ya biya kaga shi dai wata mai kuma eh wato ya ce ni sallah da shi wata rana shi dan mas'udu ya ce fa alƙiyama ya ya yi tsaye hatta hamamtu bi amri su ya ce ni ka wanda ne matsu sai ni gure wani mummuna abu wallahi aikata shi don ni wallahi na ga yadda mai sai ni ne aikata wani mummuna abu wallahi ila sai aka ce su bayan Allah wa ma hamunta bi ka da mas'udin do Allah mai na kaso kai lokacin ne ka ja ko kala sai yace hamuntu an ajalisa yace ni ta wala idan ma na wa'ada wa kyalishi wannan shi shi mutafaqu alaihi an dace ga hadisi ka ko shi wancan da ya ji a jikin sa to shi wanga ya shi ko kaji abin amma Allah ya kiyaye shi bai zanna ba an kare kitan mu ci gaba kuma tsare a kara gaba ko saboda haka mutum ya zan ka sallar dare in ka san kwana gari ka kware ka mai kwanta ka samu raka inda kai kai kwancin ka in ka san baka da kwana kware in ka farko ka yi alwala ka yi sallah kuma ka roƙi Allah amma abinda adade ka fara roƙo aljanna ka roƙi tsayi daga wuta saboda yanzu ka gado daɗin na duniya gaba ɗai ai bai kama daɗin lahira ba sannan duk kame kamin da aka ka a samu azaba lahira ba don haka ka fara roƙon aljanna da neman tsayi daga wuta sannan duk abin za ka roƙo hidu baya don ko da dai ka ci wannan duk yankan naman ka guda guda shi ƙari to in dai kana samu aljanna ai abin da sauƙi eh. al'ashir na goma an anas radiyallahu anhu daga ana Allah kara mai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu kala yace ya tabi ya tabi ulmayyita salasatun abubuwa uku in mutu ya mutu suna biyu ne ahaluhu za a samu jama'a ta ko daga cikin iyane ko yanne ne ko yan uwa ne da iyali ne su surakai zuwa makamata ko eh wa maluhu dukiya ta tana biyu a ɗiba a mai kawai a ɗiba a mai likawar ne sauransu to a yi a ta aza shi bisa munkara wasu har dan ma ga mota a ɗauka a ta salo yi ayyiya wa amalu aiki ne na ta da shi kaja ko fayar jiwa isnani biyu sai su dawo wayar kawahiro sai a bar mai guda can da shi yarju alu su kan iyalin su dawo gida wani su yi kukan gaskiya wani su yi kukan da ba na gaskiya ba a ɗaura yan hawaye wani ka a ce ba a ciwo ba a to a yanzu ne wacce an ke hasara ta ɗora kuka ta ji ko wa malu dukiya ta dawo kwana biyu sai ka yance to ai hada raba da kowa ya samu abin da sai wa yabqa amalu sai aiki ne ta char shi ka ya bi can saboda haka mutum shi matsa shi aikin kwarai mutafa kwarai an dace gadi shi alhadi ashar na goma sha biyu sha ɗaya a nan masu da dan masu da jin lawa anu Allah da shi kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce aljannatu aljanna aqrabu ila ahadikum ta zama kusa ga ɗayan ku min na ali daga madan takalmi aljanna ta zama kusa ga mutum daga madan takalmi mutum na ya barka ba'iru ya aikata wajibu da sunanu da raga'ibu sai mu dada eh ka karanta mugun aiki ka yawaita aiwata aiki na gari ka bar mugun aiki ka yawaita aiki na gari shikenan kullum kai kalkulatin sai ka ga aiki alheri ya yawa eh. wa naru misalin zalika ita ma wata haka na ba wuya mutum in ce duk abin da ga dama shi da aikatawa to fa zai gane kullun sa Allah ko shi matsari rawahul bukhari bukhari ya rawaita hadisin mu tsaya ne ko abin da muka karanta dai Allah ya ba mu lada abin da muka koyi Allah ya tsallake muna Allah eh aw a taimaka musu da addu'a ba duk inda suke Allah mun ɗauke sarki ka ka taimake mu shi kare mu daga wani bala'i lallai yana daga cikin cikin mai imani shi so ma ɗan'uwa ne abin da mutum bai zama mai imani cikakke sai ya so mu ɗan'uwa ne abin da ya ba mai sun bala'i shi faɗa don haka mutum zan ka addu'a Allah ya kare musulmi dan wani Thank you.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 ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصر أولئك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم قنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس النعيم ما يقربنا إليها من قول وعمل وإنا نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ya Allah subhanahu wa ta'ala muna tusile wannan ibada taka ya Allah subhanahu wa ta'ala ka bi mu <clears throat> ya Allah ka bi mu ya Allah subhanahu wa ta'ala wannan kasa ta mu alaka mutuna tsawar kwanciyar hankali ya Allah subhanahu wa ta'ala don mai neman tashi hankali cikin wannan kasa ta mu Allah ka saboda kai da shi ba wanka na hina shirwa Allah ka shirya da shi in ba shirwa kuma Allah ka kaskanta shi ka walakanta da shi kar ka ba nasara ya Allah subhanahu wata'ala duk mai neman bakayya daga musuluncin ga Allah kada ka bani nasara ya Allah ka walakanta shi kada ka bani nasara ya Allah ka taimake musulmai da musulunci baki daya ya Allah ka taimake musulmai musulunci da musulunci baki daya ya Allah duk shugabannin da ke neman ci gaba ga addinin ka Allah subhanahu ala ka taimake su ya Allah duk shugabannin da ke neman ci gaba ga addinin ka da ganin kare musulman ka Allah subhanahu wataala kada ka ba su nasara ya Allah tona musu asiri ka walakatar da su duniya da lahira ya Allah ka tsananta musu azaba duniya kuma ka musu azaba lahira wala hawla wala quwwata illa billahi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin